barkamu da sake haduwa a wannan yammaci ranar Lahadi wanda shine yammacin 23 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Maris 2025 daga masallacin Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke gudanar da tafsirin Alkur'ani na watan Ramadana na wannan shekara wannan shine darasi na goma sha biyar cikin jerin gwanon darussa daga tafsirin suratul bakara. a jiya mun ji karatun aya ta tara faɗin Allah maɗaukakin sarki huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a bismillah أعوذ بالله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهو شيء Allah madaukakin sarki ya Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine wanda ya halitta muku abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya sun mastawa ilas sama'i sa'an ya nufi sama Fassawa-hunna ya daidaita su saba a samawacin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne a kan komai wannan aya tana ci gaba da bayyana wato ƙudura Allah da buwayarsa da kasancewarsa shine mahalicin komai Allah ya ce huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya ba mu labarin cewa shi halitta mana dukkanin abin da ke cikin ƙasa waɗanda dukkanin Allah ya halicce waɗannan abubuwa ne dan su zama abin amfani ga ɗan adam wurin sa amfani ɗan adam ta wajen tabbatar mashi da cewa Allah shine mahaliccinsa wato sun amfane shi kenan game da addini sannan kuma su amfane shi ta wajen samun mishi da jin daɗin rayuwa da daidaituwan al'amuransa a cikin duniya sannan ya samu jin daɗin a gabatar da ibadoji da ayyukan da Allah ya farlanta mishi wannan shine bayanin da muka ji ajiya da muka tsakuro shi daga malam ibnu jarir na tsabari a cikin tafsirinsa jami'ul bayan hakanan al'imamu a dinar razi a cikin tafsirin sa mafatihul gaibi yana cewa wannan abin da aka ambata an ambace shi ne Fahuwa ya dullu ala annal mazkura kulika, li ajalin tifa'ina fi wa duniya. wannan aya tana nuna cewa abin da aka ambaci cewa an halicce shi na da ke cikin ƙasa gaba ɗaya an halicce su ne don mu mutane mu ci amfaninsu a addinin mu da rayuwar yace amma fi dunya fayasluhu abdanuna walinataqawwa bihi ala ta'ati Minal al-bashari wa dhalika yaqtadi mazidul Ya yace wato a an halarci abin da ke cikin duniya dan jikunan musu inganci kuma don mai amfani da su wajen samun ƙarfin jiki don yi wa Allah biyayya wanda haka yana nuna falalar da Allah ya mana a muka ji cewa wannan aya kamar yadda Abdurrahman ibn Nasir Sa'id yake faɗa a cikin Tafsiru Karimul Rahman yake cewa wannan aya dalili ce akan annal asla fil ashiya'il ibaha wa tahara Allah yake khalaqa lakum ma fil ardi jami'a yana nuna cewa dukkanin abubuwan da ke cikin duniya asalin su halas ne amfani da su halas ne sarrafa su halas ne cin su idan na ci ne sannan kuma asalinsu ɗahara ne wato masu tsarki ne sai abinda aka ware aka ce da shi a halarci ko abinda aka ware aka ce ya zama na jasa ko ban banda shi a tsafta ko tsarki ce li annaha siqat fi ma'arad al saboda duk waɗannan bayanan an kawo su ne a cikin wato salo na nuna abinda Allah ya ba mu na baiwa da kyauta da Allah ya mana yukhruju bi bidhalika al-khaba'ith Ya ce amma za a fitar da abinda suke munana ta Harima ha aidan yu'khadhu min fahwal aya haramta abinda yake mummuna yanayin aya yana nuna haka wa bayanul maqsud minha da bayanin abinda aya take nufi wa annahu khalaqaha li naf'ina kuma cewa Allah ya halitta abubuwan da ya halitta ne don mu ci moriyarsu fama fihi dararun fa huwa kharijun min zalika inda Allah ya nuna mana cewa ya halitta mana waɗannan abubuwa na duniya don mu ci moriyarsu duk abin da akwai cutarwa a cikinsa ya fita daga abin da za a ci moriyarsa za ka ma'ana ayat tana nuna cewa akwai abin da bai halasta ba shine wanda babu moriya a cikinsa fadin Allah da yake cewa lakum khalaqa lakum ya halitta dan ku wannan allam lamun da ke jikin lamun kafin min tana da ma'ana biyu ma'ana na farko shine al-ibaha wato khalaqahu li li yubiha halakum ma'ana na biyu shine at-ta'lil ma'anan shi wato khalaqahu min ajlikum Allah ya halicci duk abin da ya halitta dan ya zama halas gare mu kuma dan jin dadin mu shi kuma lafazin da yace ma khalaqa lakum ma shi kuma suka ce wannan ma ce ta zo don nuna umumi don nuna cewa komai da komai ya shiga a cikin ah, itatuwa da tsirrai da koguna da duwatsu da sararin ƙasa da duk abin da ke cikin duk ya haɗa da ma fil wannan ma ta zo ne don umumi kamar da al'allama Muhammad ibn Salih Usaimi ya fara a cikin tafsirinsa. Malam Wahabatu Zuhaili yana cewa, Zakarar Allah ta'ala burhanan alal ba'as, wannan abin da Allah ya ambata da muka ji a baya, wa kaifa tafuru na billahi wa kuntum amwatan fa a hayakun, kaga an ambace shi don nuna dalili akan za a tada mutane wa ala tawjihin nufusi alal imani na hawal imani kuma an fuskantar da zukatan mutane cewa su imani da Allah to daga nan kuma fa abana annahu khalaqa lakumul arda wa ma fiha sai kuma Allah ya bayyana mana cewa ya halitta mana duk duniya da abin da ke cikinta litantafi'u bi kulli ma fiha dan mu ci moriyar abin da ke cikinta wa lita'tabiru bi anna Allah huwal khaliqur razzaq kuma dan mu san cewa Allah shine mahalicci ke bayar da arziki fa yakunu lintifa'u imma madiyan bil istifadati min al mawjudat al fi hal al ma'isha sai zama cin moriyan ko dai mu ci moriyan abubuwan da muke cin moriyan su materially a rayuwar duniya mu ci su wajen rayuwar mu wa imma ma'anawiyyar ko mu ci moriyar su spiritually a cikin addinin mu bin nazar ta hanyar mu kalli halittun Allah wala itibar mu dau izina game da halittun Allah fi ma la sultata li aidikum alaihi mu ga abubuwan da suke faruwa a duniya ba za mu iya sarrafa su ba Allah ne ke sarrafa su ba mu isa mu hana rana fitowa ko mu hana ruwa sauka ko mu hana dare yi ko mu hana damuna ko rani ko rayuwa ko mutuwa ko fitowar tsirrai ko bushewarsu ko damuna mai kyau ko a fari duk abin da Allah ya ga dama yi shi yake iya yin sa iyakaci kawai mu mu jira mu ci amfanin abin da yi. to wannan ya ishe mu abin ɗaukar izina akan cewa Allah ne ya halittarsa ba mu da hannu a cikin halittarsa, da haka mu bauta mushi a sai Allah yake sun mastawa ila samai sannan sai ya nufi sama hunna ya daidaita su sab'a samawati a anan al-allama ibnu nasir as-sa'idi yana cewa wato lafazin istawa yana zuwa a cikin alkur'ani a salo guda uku yakan zo ko dai haka istawa babu ta'adda da harafi wato ba a haɗa shi da wani harafin darra kamar yadda Allah yake cewa walamma balaga ashiddahu wastawa a game da annabi Musa kenan to irin wannan ma'anarsa a wajen kamala da cika Allah yake walan walamma balaga ashiddahu yayin da annabi Musa ya kai cikar karfinsa wastawa kuma ya daidaita wato ya kai shekara arba'in kenan to wannan shine ma'anarsa wani lokaci kuma yakan zo a haɗa shi da ala a haɗa shi da abin nan istawa ya zo ma'anar ala kamar idan ka ce shine idan ya goda a ar-rahman alal arshi sawa idan aka haɗa shi da lafazin ala sai zo ma'anar ɗaukaka da kasancewa a wuri mafi ɗaukaka idan ya yi ta'adda da ala da Allah yake cewa ar-rahman alal al-arshi sawa da kuma litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu kaga litastawu ala zuhuri wato kuna saman kan abin ku da ire-iren su idan kuma yayi ta'adda da ila to yana nufin al-qasd nufatar wani waje kamar yadda yazo a nan wajen eh, thumma stawa ila samai kaga yayi ta'adda da harafin ila to nan an zo da magana a dunkule da Allah yace masawa ila samai hunna sab'a samawat sai Allah kuma ya nufati sama sai ya daidaita su sammai guda bakwai shine ibnu kathirin yake cewa abin abinda yazo a cikin wannan aya a dunkule ya zo an yi magana akan shi dalla dalla a cikin suratu fussilat fadin Allah da yake cewa ul a innakum takfuruna, billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin Allah yake cewa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha ko wa qaddara fiha haka ne wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ili Allah yake thumma sawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun فقال walil ardi itiya qaw'an aw karhan qalata ataina qa'id faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifza dhalika taqdirul aziz al-alim wannan ayoyi ne a cikin suratu fussilat ibnu kathirin ya kawo su a daidai wannan wajen yake cewa su ne suke bayanin dalla-dallan abin da ya faru. Fadan Allah maɗaukin sarki da yake cewa, qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmin musu lalle ku dinnan kuna bujirewa kuna yin taurin kai ga Allah ubangiji wanda ya halicci ƙasa fi yawmaini a cikin ranaku guda biyu Aluna lahu andada kuna sanya wa ubangiji abokan tarayya zalika rabbul alamin wannan ubangijin da ya halitta nan shine ubangijin talikai waɗannan abokan tarayyar ba su halicci kome ba sannan sai Allah ya ce waje ala hara wasiya bayan da ya halarci ƙasa a cikin kwanaki guda biyu sai kuma ya sanya mata duwatsu da suka kafe ta waje ala hara wasiya min fauƙiha a samanta wa baraka fiha ya sanya mata albarka albarkar da ƙasa ke da ita wa qaddara fiha aqwataha ya ainihin kaddara mata abubuwan da za a dinga samu na abinci a cikinta abubuwan da take fitarwa na tsirrai da bishiyoyi da suke zama abinci ga ‘yan adam wa ƙadar fiya a ƙwata fi arba'ati ayyami cikin kwanaki guda hudu don ka haɗa kwanaki guda hudun da waɗancan da aka ce guda biyu allazi khalaqa al-arda fi yawmayn ya halicce ta dunkulalliya halitta a rana guda biyu sai kuma yazo sai ya karasa aikin halittar a cikin kwanaki hudu shine wal arda ba'da zalika bahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha farko Allah ya halicci ƙasa sai ya batta bai gama halittarta ba ya batta sannan sun masawa ila sama'i sai kuma ya nufaci sama ya halicce ta sannan kuma sai ya dawo cikin kwanaki hudu shine fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ilin sai ya dawo ya mata wal arda ba'da zalika bahaha aka zo aka saisaita ta akhraja minha ma'aha ne shine qaddara fiha aqwata akhraj minha ma'aha wa mar'aha ya fitar da baraka fiya wa qaddara fiha aqwata shine ma'ana akhraj minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha ya kakkafa mata duwatsu ne ma'anan cewa Allah anan yake ce mana waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiya, wa qaddara fiha aqwata shine abin da ya faɗa cikin nazi'ati cewa dahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum duk dan ku ji dadi to anan kuma cikin fusilat sai yake cewa bayan da yace fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ilin to shine kuma summastawa ila samai sannan sai Allah kuma ya nufaci sama faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn su ma sama din ainihin wato sai Allah yayi su sammai guda bakwai a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli sama'in amraha kuma kowace sama Allah madaukakin sarki yayi mata ya tsara mata abin da za zai gudana a cikinta wa zayyana a duniya bi masabiha sai Allah ya ambaci ita sama ta nan ƙasa ita kuma cewa an sanya mata fitilu dan ai mata kwalliya dan ta zama rajman lishayatin dan ta zama wa alamat wa bin najmi hum ya zama abin gane hanyoyi ya zama abin jifan shaiɗanu masu nufatar sama ya zama kuma haske da ke haskaka ta ya haskaka duniya Allah ya ce Eh, wa hizba don kuma ya zama mata security don kada aljanu shaidanu su dinga ratsawa suna kokarin jin abin da ake tattaunawa tsakanin mala'iku Allah ya ce zalika rabbul zalika rabbul zalika taqdirul azizul alim ko wannan duka aikin Allah ne al aziz mabuwayi al-alim kuma mai ilimi kaga anan ma ai ta anan ita ma an cike ta da fadin Allah wa huwa bi kulli shay'in alim lalle Allah masanin komai ne to malam ya kawo wannan shi Allah masu ibnu ya kawo wannan ayoyin da ke cikin suratu fussilat da nufin cewa yayi mana abin da yake cewa tafsirul qur'ani bil qur'an wato ya fassa wannan aya ta cikin suratu al-baqara wanda muke tafsirin ta a yanzu aya ta 29 ta zo da zancen a dunkule yanzu ya dauko wasu ayoyi daga wata sura wanda su kuma suka fassala duk wannan zancen to da suka fassara zantan sai kuma suka gadar da wani iskali ban san ko kun lura da iskalin a ciki ba al'allama malam a shankiti muhammadu aminu shankiti rahmatullahi alaihi ne ka ta fara tafsirin da yake ma addu'a'ul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an da ya gama kawo wannan zantan na ibnu kathir sai yake cewa wannan ayoyin sun zo babu shakka sun bayyana abinda aka faɗa a cikin alqur'ani a ko'ina cewa an halittu sammai bakwai an kuma halittu ƙasa da abin da ke cikinta duka ya ce kuma faɗin cewa an yi dukkanin halittu a cikin kwanaki shida in ka haɗa cewa da Allah maɗauki sarki ke cewa a halakal ardafi yau mai ne ya halittu ƙasa a cikin kwanaki biyu sannan kuma ya sake cewa a وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام kazan ta da tsawon kwanaki shida ko fi arba'a fi ayyana kwanaki shida sannan kuma ya ce kaga shidan sun kare amma kuma sai sake cewa faƙada hunna sab'a samawati fi yawmain kaga ya kuma kwanaki nawa kenan ya kuma takwas kaga ayoyin sun warware mana wancan iskalin kuma sun ban mu da wani <laughs> Shi ne matsalar sun warware mana wancan iskalin sun fasa lamarin da sun sun ban mu da wani al'allama a shankidi yake cewa lallai dai dole a sai da rai a fassara cewa a kwanaki shida aka yi wannan aka yi wannan halittar domin shi ne abin da ya zama mutawatiri a cikin sunan ayon alkur'ani alal misali idan ka kuma cikin alfurkan faɗin Allah allazi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin sun mastawa alal arshi fas'al bihi khabira haka Allah ya ce a cikin alfurka Allah da ya halitta sammai da ƙasa da abin da ke kanunsu a cikin kwanaki shida nan kuma kaga an faɗa mana sammai an fara halittar ƙasa a kwana biyu abubuwan da ke cikin ƙasa a kwana hudu sama a kwana biyu kaji takwas gina alalin can cikin furkan an ce shida haka cikin sajada Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh ma min dunihi min waliyyin kaga nan ma shida aka ambata in ka sake ɗauka cikin qaf wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama masana min lughub shi ma kwana shida in ka dauki araf inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal fi ayyamin shine sai shankidi yake cewa yace yi tsawon lokaci na shiga cikin rudani na rasa zan yi da wannan karatu wannan fa wani malami ne da na rantsi da Allah a wannan zamanin ido bai ga irin shi ba inda ta ne game da sanin alkur'ani kai hasali ba a wannan zamanin ba in ka bibi tarihin tafsiran da ake ga baki daya da wuya ka samu littafin tafsirin da ya kai nashi kima ta fuskar tafsirul qur'ani bil qur'an da wuya ko da dai an samu ba a gaje shi watakila ya bata shi da kanshi malamin yakan faɗa cewa idan aka yi rikodin ɗin karatu. idan aka zo aka saka mai daga baya yana ji cewa lai sai ji kamar ba shi wani shi bai san ma ya san wannan ilimin ba shi da kanshi Allah mutu shinkiri yake faɗa wannan malamai su Ibn Baz su kowa da kowa in yana tafsiri a Madina zama suke saurara Allah ya gafarta mai duk da ya rasu bai karasa ba a ɗalibin shi a tsiyatu Muhammad Salim shi ya kara da Sotu Qaf ana nan ana buga shi a cikin mujallaji tara da shi da mutum irin Ibn Uthaymeen in kana sauraron tafsiransu ko kana karantawa sai ka ce waɗannan wai ko dai ba mutanen zamanin nan bane a wannan zamanin da aka yi kusa da duniya ta gare. domin shi ma malam Uthaymeen yakan zo masallacin Makka yayin tafsiri tunda shi ba a Makka yake rayuwa ba yana rayuwa a garin sa na Ulaiza amma yakan zo wata-wata ya musu tafsiri in yi zo tafsirin ba wai yana yi ne haka abu abu abu sura bayan sura ba balantana a cewa yayo nazari ko ya zo da wani littafi duk ba wannan aiki ba idan aka zo za a yi karatun ne bayan sallah tsakanin sallar magarba da isha to duk abin da liman ya karanta a raka a farko ta ta sallar magarba shine shine mazuyin tafsirin <laughs> duk abin da limamin wurin ya karanta kowaye limamin ya zo kawai ja baki idan an gama kawai za a je malam kujera shi kuma awa ɗaya kawai zai ci gaba da dabdala a kan waɗannan ayoyi ya dinga ruwan ilimi da haka aka tattara abin da ake ce min tafsiru wajen uthaymeen wajen mujalladi 25 to wannan malamin shankiti da irin wannan zurfin ilimin nashi yake cewa na gama iya bincike na na kasa fahimtar wato yaya al'amarin nan yake menene ma'anar waɗannan ayoyi ta ina za a fassara su yace nayi tsawon zamani ina sauraron wato ina bibiyan maganganun malamai ina karantawa dan na fahimci yaya ayoyin suke ne suke nufi yace daga ƙarshe Allah ya mana fatahi akan wannan ihamin da ke cikin a antum ashaddu khalqan anis sama'i banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika daha akwai iskali akan me aka fara halitta sama ko ƙasa da kuma iskali akan kwanaki nawa ne kwanakin nan shida din ne ko kuwa yaya abin yake kuma aka ce kwanakin nan shida ta ya za a fassara waɗancan da suka bayyana a takwas to shine sai a shankidi yake cewa wa fi hadhihi al-ayati tasrihun bi anna ma fil ardi makhluqun qabla khalqi as-sama'i li'annahu qala fiha huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Ice Allah da yace ya halitta mana abin da ke cikin sammai ga baki ɗaya. a ciki ana nuna mana cewa an fara halittan wato abin da ke cikin ƙasa kafin na sama da Allah yake sun mastawa ila sama ya sanai na fata sama a can kuma Allah ya ce a antum ashadu khalqan am sama banaha a samka futawa wa laida laylaha wa aqad wal arda ba'da zalika zahaha kaga can kuma an ce an fara yin sama rafa'a samkaha ya tsaga ginin sama fasawa haide da tata wal arda ba'da zalika sai kuma ƙasa a bayan nan yace to na kasa gane yadda wannan yake yace wa qad kastu zamanan tsawilan ufakkiru fi halli hadal iskali na zauna tsawon lokaci ina tunani ina kokarin taya zan hada wannan issues ɗin ya zama babu saɓani. domin shi mumini ne malami ne ya yi imani idan da wani batacce ne ko wani mulhidi sai ce qur'ani ma an samu rikici abinda suke nema kenan dawa. ai ko da Allah ya ce a a afala yatadabbarun alquran walau kana min inda ghairi na lawajadu rufi ikhtilafan kathira sai sai ai ai ai ga an samu ikhtilafin to kuma ikhtilafin a cikin mummunan tunanin su ba a cikin ba ne. in ka tsaya kayi kamar da aka ce afala yatadabbarun alquran in ka yi tadabburi ɗin da gaske za ka gane babu ikhtilaf Ishkali na farko shine cewa wanne ne aka fara yi yace hatta hadani Allahu ilaihi zata min? wata rana kawai sai Allah ya muni bu'i kawai sai na fahimta dama an tambayi sayyidina Ali radiyallahu anhu aka ce masa Allah shi ya kai halifan musulmi shin akwai wani ilimi da Allah ya keɓance kuku ahalul baiti da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta muku wanda kowa bai sani ba yace babu wani abu da annabi ya keɓance mu da shi ya koyar da mu da mu da dukkanin sauran musulmai Ya ce sai dai wannan abin da ni na rike yana da wasu hadisai da ya kwafe suna cikin kuben takobansa sannan sai ce kuma sai kuma illa fahaman yu'tihi Allahu la'abda abda sai kuma wata fahimta da Allah ke iya mutum Allah ya iya ba mutum wata fahimta da bai ba wani ba idan kana jin tafsiri irin malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi ka san cewa akwai wata baiwa wadda kai ba karatun bane baiwa ce kawai daga Allah ga abin da a takaice ba cika bayani ake ba ma kuma kowa sai ya gane ga fasahar zance ga zakule zakule ko ka tishi zurfin bincike dole ka ce kai wannan malami bawan Allah ne Allah ya saka mai alkhairi Allah ya gafarta mai irin wannan fahimtar ita ce Allah ya kimsa wa malam shankidi anan ya warware wannan iskalin wanda wasu malaman ma ba su yi tunanin akwai iskalin a wajen ba yake cewa Allah ya bani fahimta na gane a cewa wa idahuhu annal iskala marfu'un min wajhaini kullum minhuma tadullu alaihi ayatu min alquran na gane cewa ai wannan rikicin fassarar akwai warwara akwai analysis din sa nan a cikin alqurani ba sai an je ko ina ba al'awwal na farko annal murada bi khalqi ma fil jami'a qabla khalqi samai cewa da aka yi an halitta abin da ke ƙasa ga baki ɗaya kafin halitta abin da ke sama alhalƙun lugawi allazi huwa taqdir wato ana nufin halitta ta hanyar ƙaddarawa lal khalqu bil ba halitta aikace ba allazi huwa al ibraz min adam wujudi ba wai samar da su daga adam zuwa kun kunu ba wal arabu tusammi taqdira khalqan dama laraba kuma sukan ce ma kimanta abu wato abinda kai tunani a kwakwalwarka ko kai ko ka lissafa shi a kwakwalwarka za su iya cewa ka daga ka gama yin shi kamar za ka yi wani rubutu da ka gama wato framing ɗin scope ɗin rubutun a cikin kwakwalwarka a matsayinka na marubuci to balarabe yana iya cewa ka yi rubutun daga nan ai ka gaba ka riga ka sattara shi ba da kai tunanin wani gini da za ka yi a matsayinka na architect kafin ma ka yi design ɗin a jikin 3D abin nan ɗinka app ɗinka to a gun balarabe zai iya cewa ka halicce shi to wannan shi ne abu na farko da aka ambata cewa an yi halittar yake cewa larabawa suna yin haka wa dalilu ala anna al murada bi hadha taqdir khalq at annahu ta'ala ala zalika fi wati fusilat haythu qala wa qaddara fiha aqwataha Allah ya tsatsara dukkanin abubuwan da suke cikin ƙasa sannan Allah ya ce sun masawa ila sama'i wa dukhanu sai Allah kuma yana nufaci sama a lokacin tana matsayin hayaki yace wannan shine fasara da ke nuna cewa lalle babu iskali na biyu annahu lamma khalaqa arda lamma khalaqa arda ghayru mudahwara mudahwara Allah da ya halicci ƙasa a farko bai riga ya daidaita ta ba wahiya aslun li kulli ma fiha da kulli ma kana kullu ma ka annahu khalqun bil fi'li li wujudi aslihi fi'lan ita ƙasa da aka littata a kalan farko ba a daidaita ta a fitar da abubuwan da ke cikinta ba a dunkule take wato tana matakin faɗin Allah alamtar annas samawati wal ardi kana ta ratqan fa fataknahum sanda ba a riga an cire ta aka ainihin tsara ta ba yace wa dalilu min al-qur'ani anna wujudal asli yumkinu bihi itlaqul khalqi ala al far'i wa in lam yakun mawjudan bi fi'li qawli ta'ala saboda fadin Allah wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati Allah yace hakika mun halicce ku sannan muka tsatsara ku sannan muka ce da mala'iku ku suda ga Adam yanzu da aka halitta annabi Adam shi kare aka halitta amma lazumin halittarsa tunda a cikin ilimin Allah da tsarin Allah halittarsa ta lazimci duka sauran halittar mu gaba ɗaya sai Allah ya ce wala kad khalaqnakum cikin araf kenan ko wala kad khalaqnakum thumma sawwarnakum to haka da yace anan a a a ya halitti ƙasa ga baki ɗayanta a karo na farko wato halitta a dunkule kafin a zo a yi dalla-dalla da ita wannan magana al'allamatu shankidi ya yi ta a littafin shi mai suna dafu ihamul littiraf kuma ya yi ta a cikin tafsirinsa. dama ya ware wannan lissafin ne don yin bayani akan ayoyi waɗanda zahirin su ke nuna kamar suna karo da juna wannan shi ne dafu iskal na farko Ƙarƙashin haka sai mu fahimci cewa wato sai da aka fara halittar ƙasa sannan aka ji aka halitta sama amma da aka fara halittar ƙasan ba a gama halittar ta ga baki ɗaya ba aka je aka halitta sama sannan aka zo aka daidaita ƙasa ga baki ɗaya to ya za da iskalin cewa a waɗannan ayoyi na cikin fustilat zahirinsu na nuna kamar kwana takwas ne domin ya ce Allah zai khalaqal arda fi mai ya halittun ƙasa a cikin kwanaki biyu sannan kuma aka zo aka ce kuma wa a fiha aqwataha wa baraka fiha wa a fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu to inda za a dafa iskal din shine waɗancan kwanaki biyun da aka ambata wani bangare ne na waɗannan kwanaki guda hudu kwanaki biyun farko sune kwanakin da aka halitta ta a dunkule kwanaki biyun ƙarshe su kuma sune kwanakin da aka zo aka yi dalla dalla da ita shikenan iskalin ya ya faɗi to baya ga wannan iskalin har ila yau akwai wani iskari da malamai sai karar zaƙulowa game da wani hadisi da ke cikin sayin muslim shi kuma hadisin wanda yake nuna cewa an halitti duniya ne a kwanaki bakwai shi kuma maimakon takwas maimakon shida mun ji an warware wannan mai bakwai ko mai takwas ko sai ka je ka karanta hadisi a cikin sayin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqallahu azza wa jalla turbata yawm as-sabt Allah ya halitti ƙasa ranan asaba wa khalaqa ma fiha min al-jibali yawmal ahad sannan ya halitta abin da ke cikin ƙasa na daga duwatsu a ranar lahadi wa khalaqa shajara yawmal ya halitta bishiyoyi ranar litinin wa khalaqa al-makruha ya halitta duk wani abin kyama duk wani abu da ake shan wahala da shi kamar zafi kamar rashin lafiya kamar bakin ciki yau masu shi kuma ranar talata wa khalaqan nura yawmal arba'a ya halicci haske rana ta laraba wa bassa fiha min ad-dawabi yawmal khamis sannan Allah madaukakin sarki kuma ya zuba dabbobi da halittu tsuntsaye da halittu gabaki daya ranar alhamis idan ka lissafa wannan sai baka kwanaki shida daga asabar zuwa alhamis sai kwanaki shida sun kare amma kuma sai Allah ya ce wa khalaqa adama alaihi salamu yawmal juma'a ba'da sannan kuma sai Allah ya halicci annabi Adam ranar juma'a bayan la'asar fi akhiril khalqi Adamu shine ƙarshen lissafin halittu a badul khalqi wa fi akhiri sa'atin min sa'atil juma'ati kuma a ƙarshen awa cikin awasan wunin juma'a fi ma bainal asri ila al-layl tsakanin la'asar zuwa dare wannan lokacin da aka ce ana so a yi addu'a din Allah yana ansan addu'a shine lokacin halitta annabu Adam wannan hadisin ya cikin sayan musulmi wadda ka wannan hadisin ya sha kanakanci sosai akwai manyan malamai da suka ce ma hadisi ne mai rauni al'imamu ya haibu na ma'ini yana cikinsu al'imamu bukhari yana cikinsu a cikin kitabul ilal nashi hakanan shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alal jami duk waɗannan malaman suka ce zahirin hadisin nan ya saba wa doron alkur'ani sannan kuma akwai wata illa a cikin isnadinsa wadda take nuna cewa isnadinsa mawqufi ne ala abi huraira kuma su suna ganin cewa wannan yana daga cikin isra'iliyat wato labaran littattafan da waɗanda abu huraira ya saurara a gun malaman shi irin su ka'abu da ake ce makabul ahbar wannan shine kulasar dogon zancen da malamai suka yi wanda suka wanda hadisin wasu malamai kuma suka ce a hadisi dai ya inganta daga cikin sa akwai shi kanshi muslim da ya fitar da shi daga cikin sa akwai ibnu khuzaima shi ma ya fitar da shi a cikin sahih din sa a wannan zamanin akwai al-allamatul albani muhammad nasiruddin da abdurrahman al-muallimi waɗannan malaman duka suka tafi akan inganci suka ce in ma ana ganin ya ci karo da zahirin aya alkur'ani sai dai a ce to bayanin ba iri ɗaya bane abinda ayoyin alkur'ani suka faɗa daban da wanda wannan suka faɗa domin ayoyin alkur'ani ba su magana akan sunayen ranakun ba a lokacin kuma ma babu waɗannan ranakun sannan ayoyin alkur'ani ba su magana akan bambance wannan cewa garin da aka halitta kaza garin da aka halitta kaza da aka kowanne bayanin da yake yi daban ne wallahu ala abinda dai ake so shine na farko tukunna a matsayin mu na mutane mu yi imani cewa Allah shi ya halittunsa kuma wannan halittun da Allah ya yi a tsawon lokaci yakon yana da daman ya ce musu kun fayakun lokaci guda Allah ya zai iya halitta komai me yasa Allah maɗaukin sarki ya zaɓi ya yi halittun a cikin kwanaki haka wani abu bayan wani abu me yi su lokaci guda ɗaya sa'ata izin ba kuma Allah ya koya mana darasi game da ɗaukan abubuwa a hankali musamman abin da ake so ya wanzu ya daɗe ana cin moriyarsa wajibi ne a bi shi a hankali wajen yin kamar yadda mutane suka gano su yi gini a hankali su tona fandisho su yi zane tukunna ma su tona fandisho a yi sabe a yi waye a gina a hankali a hankali haika yadda yake wataƙila inda za a ce a gina shi dare ɗaya a wayi gari kawai an gama gina shi tsaf gini kamar structure ɗin masallacin na a ce kafin gari ya waye an gama shi wataƙila kuma kafin ta faɗi kuma ya ruguje ya ruguje to haka ko wajen koyon karatu ne ana so a dinga tafiya a hankali a hankali shine mutum zai iya malaman hadda suna da wani taki da suke cewa sari'ul hifzi sari'ul nisyani duk ɗalibin da kaga da an biya mai alkur'ani shafi guda lokaci guda ya ce ya haddace to insha Allah ku shine kuma lokaci guda kuma zai manta amma wanda zai ta ya tananatawa nanatawa da ƙyar zai iya sai an buge shi sai an kai sai an kawo za ga ya fi iya yanzu idan mutum ya shiga makarantar boko yana so ya zama likita shekara nawa zai sai ya yi sakandare ta kimiyya mu ɗauka ma daga ss1 ne ya fara science sai ya yi ss1 zuwa 3 shekara uku watakila ya yi digiri shekara shida har goma kenan ko ya yi house job ya yi nysc e shekara goma sha biyu kenan sannan ya sake komawa ya yi abinda suke ce ma specialist ya yi residency kenan ya zauna watakila mafi karancin another 6 to 8 years sannan ne ya zama likita da za a ce mashi consultant ƙwararre wajen shekara 20 zai cinye a rayuwar shi yana koyon wannan aiki duk da haka kuma zai ci gaba da bincike da dubawa da ƙoƙarin neman sababbin dabaru da sababbin ilmomin da bai san su kuma kullum yana takatsantsan kai ya kashe kai ya lalata kai ya illata saboda yana amfani da wani delicate abu ne shi da rayuwar mutane to haka ya kamata a koyi ilimin addini shi ma da irin wannan delicacy din domin idan likita matsalar shi tana iya faruwa ne kawai ya illata mutum daya idan karatun addini ne mutum bai sa abin da yake faɗa ba zai illata duka al'umma ne idan likita zai iya kashe mutum ne kawai raba shi da duniyarsa malami da ke karantarwa da bai san abin da yake ba zai lalata mutum lahira ne to da ana buƙatar abu a hankali wajen koyon karatun addini a daina gaggawa mutum ya kusa ya zama malamin ya kusa a ji labarinsa ya kusa shi ma a yi da shi sai a zo a samu matsala ta irin wannan mutum shi ba jahili ba shi ba malami ba ta malamin mu malam albani zari yakan ce wai irin wanda ruwan ilimi ya buge su bai gama duka su ba ka san ka fita cikin ruwa sai ya fi ya buge ka kai baka jike yadda zaka fita da datti ba kuma kai baka ba a bushe ba eh, eh, eh, binnan wannan yafin ya tayar da da warin datti a jikinka ya sa jikinka yi jirwaye kuma kai baka jike ka ka wanke cikinka gaba ɗaya ba saboda haka waɗannan ayoyi da suka zo Ɓangarensu su na taimakawa ɓangarensu su ne wajen bayyana ma'anoninsu shine abin da muka ji daga waɗannan malamai mabambanta kamar yadda kuma aka tambayi ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abi aka tambaye shi game da wannan cewa ta yaya za ka haɗa mana tsakanin ayoyin cikin sautu sajada, da kuma waɗannan ayoyin da ke cikin wannan zai'ati ya antum ashaddu halkan amis sama'i banaha sai yake ba da amsa yake cewa khalaqallahu ta'ala al-arda a a qabla khalqis sama'i Allah ya halitti ƙasa kafin ya halitti sama amma sai ce gairu mudahwara ba tare da an tantance ta ba ana karanta a ce mudahwara ko mudahawara shi ne ma'anan dahaha ɗin ana karanta dahaha ko dahaha sun mastawa ila sama'i ibnu abbas yace sai kuma Allah ya nufaci sama fasawa hunna sab'an fi yawmayn ya daidaita sama guda bakwai a kwanaki biyu thumma dahal arda sannan ya zo ya daidaita ƙasa da zalika bayan haka waja ala fiha rawasiya wal anhara ya sanya ainihin wato duwatsu da koguna a cikinta. ta shine a ta daidaita yadda take dinnan da haka an halicci an fara halittar ƙasa sannan aka je aka halitta sama sannan aka dawo aka daidaita ƙasa kuma duk wannan ya faru a cikin kwanaki shida wanda Allah zai iya yin shi kafin ƙiftawa ido da bismillah amma Allah madaukakin sarki ya dauki tsawon kwanaki yana yin wannan aiki dan ya koya mana darasi dan kuma mu san kudurar Allah dan mu san girman ni'imomin da Allah ya yi mana dan kuma mu san ainihin wato mu dinga tuna ni'imomin Allah mu ga cewa wannan aikin Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya dauki tsawon lokaci yana yi sannan ku diba ku ga yadda wakin aka samu akasi a gurin kiristoci su sai suke cewa wai ai bayan an gama halittar Allah ya gaji shine ya huta a rana ta bakwai shine Allah ya ba su amsa a cikin kaf da yake cewa wala qad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub da dai Allah bai gaji ba ballantana ya huta ga ƙarshen ƙarshen ayati Allah yake cewa hu bi kulli shay'in alim shi Allah masanin komai ne al'alimu yana daga cikin sunayen Allah wanda kamar yadda ibn al-qayyim faɗa a cikin nuniyarsa yake cewa wa huwa a alimu ahata ilman billadhi fil min sirrin wa min i'lani wa bi kulli shay'in ilmuhu subhanahu fa huwa al-muhit wa laysa dhani siyani wa kadhaka ya'lamu ma yakunu gadan wa ma qad kana wal mawjuda fi adhani wa kaza ta amrun lam na kai fa ya yakunu za imkani ibn qayyim yake cewa wa huwa al-alim Allah shine masani al yana gaba da al-alim al-alimu shine wanda ya san abinda kowa bai sani ba ya san abinda kowa ya sani kuma ya san abinda kowa bai sani ba yayin da al wanda ya san gama garin abinda kowa na iya sani yace wa huwa al shine Allah mai ilimin abin da mutane suka sani da ilimin abin da mutane ba su sani ba Filkauni a cikin duniyan nan wa huwa al-alimu ahata ilman billadhi fil kauni Allah ya kewa ilimi da abin da ke cikin duniya min sirrin abin da ke boye wa min ilani da abin da aka bayyana duka Allah ya sani wa bi kulli shay'in ilmuhu subhanahu Allah iliminsa ya kewaye komai fa huwa al-muhit Allah ya kewaye komai da ilimi walaisa zanifiyani kuma Allah baya manta komai sawa'un ummantuwa ta zuhul ko mantuwa ta rashin kula abu Allah baya manta komai yace wa kazaka kuma hakanan ya alamu ma yakun Allah ya san abin da zai faru a gobe ma yakunu gadan wa ma qad kana da abin da ya faru wal mawjuda da abin da yake fil azani da abin da ke cikin wato kunnuwan mutane abin da ke goye a cikin kunnuwan mutane ko cikin a wata nufa kuma fi zal'ani fi zal'ani abin da zai faru yanzu ita ce kuma nuska mafi kyau Allah ya sa abin da zai faru yanzu da abin da zai faru gobe da abin da ya faru jiya yace wa ka amrun lam yakun lam yakun afwan wa ka amrun lam yakun law kana kaifa yakun da abin da ma Allah bai nufin faruwarsa ba inda zai faru yaya zai faru za imkani inda Allah ya so ya faru duka Allah ya san ya san waɗannan al'alamatu ibn Uthaymeen yana sharhin waɗannan baitoci a cikin sharhin qasidatun nuniya yake cewa al'alimu min asma'illahi wannan ya cikin sunayen Allah fa huwa subhanahu wata'ala muhitun bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da ilimi wa ilmuhu la yusbaqu bi jahlin iliminsa babu jahilcin da ya gabace shi ba kamar ilimin ɗan adam ba wanda da sai da ya zama bai san komai ba sannan ya zo ya san wani abu daga baya kuma zai zo bai sani ba likai la ya alama ba'a da ilmin shai'a wannan ba irin ilimin Allah ne. wala yalhaquhu nisyan sannan mantuwa ba ta shi yadda mantuwa ke riska awwal da muka sani awwal da dama dan adam ya san su ya manta fiye da 90% ma abin da ya sani wannan shine ma ɗabi'a kwakwalwar ɗan adam tana riƙe kawai a maximum of 10% ne na information da discoveries ɗin da ɗan adam yake a rayuwarsa qala musa alaihi salam annabi musa yake faɗa da Allah yake ba mu labari a ilmuha inda rabbi fi kitabillahi dillu rabbi wala yansa usaimin yake cewa la yadillu ay la Allah baya jahilta komai wala yansa ay la anhu ma zakarahu babu wani abu da yake buya ga Allah wa huwa kadhalika muhitun bi kulli shay'in tafsilan kuma Allah ya san ilimin komai dalla dalla kamar da Allah yake bada cikin an'am wa inda huwa fatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa Allah yana da mabudan gaibu ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri Allah ya san abin da ke kan tudu wal bahri da abin da ke cikin koguna da tekuna wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai fadi illa ya'lamuha ya zama Allah ya san da wannan ganyen da ya fada daga cikin bishiya wala habbatin ko wani ƙwayan halittan gero ko dawa ko fure illa ya'lamuha face Allah ya sani ta fi zulmatil a cikin duhun ƙasa wala ratsabin ko wani ɗanyen ganye wala yabisin ko bushashe illa fi kitabin mubin face bayanin sana wurin Allah a cikin littafin bayanin dalla-dalla saninmu da irin waɗannan ma'anoni na sunayen Allah yana taimaka mana wajen mu san girman Allah mu san girman Allah mu an ce Allah al'alimu mu san cewa ba kamar a kira wani da suna alimun ne ba babu shakka ilimin Allah ya ce wai komai wanda wannan zai sa mu dinga taka tsantsan abinda mu gaba mu sani ba mu wakilta ilimin sa ga Allah idan ma mun kebance zamu wata almundahana ko wata kasasaba mu tuna cewa Allah yana ganin mu idan mun mun samu wani sabon ilimi sai mu rasuna a gaban Allah mu san cewa ba komai bane wannan kuma utitu min al-ilmi illa qalila karka ga wai ka tumbatsa ilimi ko ka san wani abu na duniya ka dauka wai kai wata tsiya ce in ka tuna cewa Allah shine masanin komai Allah bai yarda mutum yayi alfahari ba musamman alfahari da ilimi Allah bai yarda mutum yayi alfahari ba musamman alfahari da shugabanci ko sarauta ko dukiya domin duk waɗannan siffofin Allah ne da yake ba mutane Allah shine al-malik shine malikul mulki Allah shine ar shi shine ar-razzaq Allah shine al-alim shine al-alim shi yake san wa mutane arziki shi yake san musu wani abu na sashen mulkin sa shi yake san musu wani abu na sashen ilimin sa to Allah bai yadda kai alfahari da wani abu cikin irin waɗannan ba wanda kuma duk ya alfahari da su ga Allah sai ya karya shi domin Allah yana cewa a cikin hadisul qudsi yana cewa bargwansa shine girma al-kibriya urizai wanda duk ya saka bargo irin na Allah na girma yana so ya sa kanshi girma irin na Allah da sai Allah ya gabayin shi duk wani jabberi haka Allah yake ne yadda yawa fir'auna yadda ma karuna yadda ma ainihin ire-iren waɗannan azzaluman shugabanni ko azzaluman masu kuɗi ko azzaluman masu masu karatu ubangiji Allah ya kyauta dan mu san cewa wato Allah ba irin mutane bane iliminsa ba irin na mutane bane sufofinsa ba irin sufofin mutane ba ne sai mu ƙara imani da Allah mu gazgata shi kuma mu nemi falala a wurinsa mun samu bakuncin malaminmu akar wakala bisullah za mu ba shi dama ya mana tali malami da bisullah zagayo ka shi alam ba shoji kafin mu rufe au ai ban ga ɗayan ba kai kaɗai na gani to waye biya a cikin ku kai na fara gani taso <laughs> Ah. ai ban ganka ba arma wasallahu alaikum jama'a mun yi bako ne bakon malami ne daga daga na wazanci ne sai eh, daga abubuwan daga garkitu za mu ba shi dama ya mana ɗanta alike a cikin sauran mintuna da suka rage ko da guda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 amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullah a dukkanin yabo da guda su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu halattan wannan tafsiri na wannan babban malamin namu Allah ta'ala ta kama shi da alheri a mun ta sa rana cewa mu zo mu zo to sai Allah ta'ala ya bamu iko da yake na rubuta tafsiri hada dazun nan sai nace bari mu saurin in rufe da wuri kafin dan saboda ni walfauru gobe zan zan gudu gida sun ce kafin tafiya kamata yanzu in gaishe da shehi yanzu kuma in ga yan uwa in ce an samu albarka a cikin wayannan abubuwan dan uwa musulmi gaskiya babu babu daraja da fa'ida da albarka kawai mutum ya zo ya zauna ana karanta mashi alkur'ani ana bayyana masa ma'anoninsa babu abin da yake wannan fa'ida idan ka ka kana zaune ana maka bayanin alkur'ani ana maka bayanin ma'anoninsa to ka daga cikin wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala yake son wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su ya musu gamdakatar dan ba kowa Allah ke mai irin wannan ni'ima ba yanzu wasu da yawa suna nan suna nan suna jin waƙoƙi suna nan suna jin manganu suna ta gulma da annabimanci ta yanda yake ga gashi anan ana ta raba fa'idodi ana ta bayanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so a ƴan uwa musulmi Qur'ani wani kur'ani ne wani littafi ne wanda ke matakar girma Malam Jabir Al-Jazairi ya taba yin wata magana a littafin shi Minhajul Muslim yake cewa Kur'ani wani sako ne wanda Allah ya aiko shi zuwa ga bayinsa sai yake cewa misalin sa shine yana zamu gane muhimmancin sakon da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad da shi zuwa gare mu shine kawai misali a ce shugaban kasan ku ne ya rubuto wasiƙa zuwa gare ka kamar a ce yanzu wannan shugaban kasan namu Bola Ahmad Tinubu sai ya aiko da wasiƙa zuwa gare ka da yarbanci dana za ka yi bacci ba karanta ba akwai wani zai iya bacci ya kwana bai karanta wani sakon ba ka san ko kai karantawa ba sai ka je ka binciko bai rabi ya koya ma ya karanta maka abin da ke cikin wannan littafin to amma Allah tabaraka taala ya aiko da sako zuwa gare ka a ce baka iya karanta shi ba kuma baka zuwa ka san ma'anonin da ke cikin sa akwai akwai bala'i akwai masifa isa Allah ta'ala ke cewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauda kai game da ambatuna wannan shine alqur'ani Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa wanda yake mai kunci Malamin suka suka ce a duniya kenan a lahira Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati Amma? za mu tada shi a ran kiyama yana makahu sai ya ce ma Allah rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah me yasa ka tara ni ina makaho? wa qad basira alhali a duniya kuma ina gani Allah ya ce mishi a atatka ayatuna kama haka ne ayoyin da suka zo maka ƙurani ya zo gare ka Allah ce fana sita ha sai kai watsi da su ka da lokacin ka zai tafsiri baka da lokacin ka je koyi alqur'ani ka koyi karanta shi baka da lokacin za a koya Za ka san ma'anar da ke cikin sa Allah ce wa ka al-yawma tunsa kamar yadda ka bar qur'ani ka zamu baka azaba da haka ashe kun ga fa'ida ce mai girma kuma ga mun yi dace na babban malami da ya zo yana babu wannan fa'ida Allah ta'ala ya saka mishi da alheri Allah ta'ala ya saka mishi da alheri Allah ya ta'ala ya sa mishi a mizani mu kuma Allah ya ba mu ladan saurare kuma Allah ya ba mu ikon abubuwan da muka ji na fa'ida Allah ya sa mu yi aiki da su da haka ni ba na zo bane dan dan yi ta'aliki amma tunda shek ya ce in ce wani abu to da haka na dan dan faɗa abin da Allah to malaka ce faɗa sunana sunana Aminu Abdul Malik ana mun lakabi da asalafi wannan shine sunana assalamu alaikum wa rahmatullah ɗayan yaƙi zuwa shi ma mutumin zariya ne duka abokanmu ne ɗaliban ilimi malam shi ne limamin masallacin CBN kwatas ko malam ga kuma ne masallacin ka ka baka da matsalacin kawai wandarin kake yi <laughs> to malamai ne da gaskiya cikin yan uwa masu da'awa kuma ban san da zuwansu ba gaskiya kawai na daga ido ne ga shi mala amina a na naga kuma dacewar yi mana tali don mu ji fa'ida ko ba yawa da gare shi muna fatan insha Allah mun fa'idantu muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi aikin da suke na karantawa da da'awa a wannan birni na Abuja Allah ya karba mana mu da su gaba daya kuma lokaci yayi insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi daga fadin Allah wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين